Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A uwa kullum muka yi maku bayani a takaice cewa malaman nan ne da muke da su ko shi, ba baki ba ne ko sun zama mada baki kan to a wurin fuskokin wasu ne amma a wurin su insha Allah ta'ala ba baki ba ne a yanzu goma da rabi malam ya samu kowa insha Allah shi ne zai gabatar mana da wannan muhadara sannan lokaci ya yi kamar rubutun tamboyi jiya mun bar tamboyi da za a karanta wa malam su sai a tsora da su daga waɗancan na jiya insha Allah zai amsa muku daidai gurgurdan abin da malamin mu ba koyayye bane Sheikh Khalid Ibrahim na TV Kano. Don haka ba ta da ɓata lokaci ba za mu rutsa maka wannan abin magana insha Allah ya gabatar da abinda Allah ya ya mishi da yamma Allah ya sauke mu ya ba da ikon da abubuwan da aka yi kuma da aiki da shi. salamu alaikum wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ta tabbata ga Allah a farko da ƙarshe wanda ya ƙaddara haɗuwar mu da juna a wannan safiya mai albarka ta ranar lahadi wanda ya dace da bakwai ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta goma sha biyu ga wata na biyar a cikin shekara ta dubu biyu da goma sha tara bayan miladiyar annabi isa a wannan masallaci mai albarka wanda yake amsa sunan mujaddadi Sheikh Usman Ibn Fodi da ke unguwar Kunusi a jihar Kaduna. Muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka da raguwar garuruwan musulmi. A taken tattaunawar tamu a wannan safiya shine ayyukan da ya kamata a ce musulmi ya yi a cikin watan Ramadan. أعمال أعمال المسلم في رمضان أيها المسلمي أشهر رمضان ما muka sani وانا wata, وتا ne wanda yake mai albarka kwarai da gaske Allah ta'ala ya tara dukkanin nau'ika na ibada a cikinsa ibadoji na rukunan musulunci gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya tara su a cikin wannan wata musulmai suna ambatan Allah a cikin wannan wata wanda ambatan Allah ɗaya ne daga cikin rukunai na addinin musulunci kamar yadda Allah ta'ala kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa a cikin hadisin Abdullahi dan Umar buliyal islamu ala khamsin sai ce shahadatu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah shaidawa babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah kuma ni annabin Allah ne wannan faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullah wata kalma ce dama da take gudana akan harshen musulmi to suna faɗanta hatta a cikin wata ramadan kaga sun ambaci ɗaya daga cikin rukunai guda biyar na addinin musulunci abu na biyu akwai iqamus salah iqami sala sai da sallah musulmai sukan dage da sallah a cikin watan ramadana abu na uku akwai ita zaka bayan da zakka wasu ma sun ware watan ramadan shine lokacin da suke yin zakkarsu duk inda mutum ya kai da ruwa za ka ga a cikin watan ramadan yakan yi ƙoƙari ko ƙaƙa dai ya yi wani aiki na alkhairi da dukiya sannan wa sauni ramadan shi kansa azumin wata ramadan din rukuni na biyar shine wa hajjul bai wato yin hajji ga ɗakin Allah mai alfarma na Ka'aba wannan yin hajji din annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya mana a cikin hadisi cewa umratun fi ramadan ta'dilu hajjul mai wato a yi umara a cikin wata ramadan daidai take da yin aikin haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wanda ya samu dama ya je umara a cikin wata ramadan kamar wanda ya aikin haji da haka idan ka kalla ka dunkule wuri ɗaya za ka ga dukkanin rukunan musulunci nan guda biyar babu wani wata da mumini yake samun daman cuɗe su waje ɗaya ya aikata su in ba a cikin wata ramadana ba wata ramadan ko kuma azumin wata ramadan Allah ta'ala ya wajabta shi ga wannan al'umma haka kuma al'ummatai da suka wuce a baya waɗanda Allah ta'ala ya aiko musu da annabawa kowanne a cikinsu shi ma yana yin azumi da Allah ta'ala ya wajabta masa kamar inda Allah ta'ala ya faɗa a ayoyin da ke cikin suratul baqara Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku waɗanda suka yi imani su sani cewa an wajabta azumi a kau, kamar yadda aka wajabta shi ga mutanen da suka wuce a bayan wannan lafazi na kama kutiba alal ladina min qablikum wannan tashbihi din da Allah ya ce kamar yadda aka wajabta shi a mutanen da suka wuce a bayan ku ba wai yana nufin su ma suna yin azumi a cikin wata Ramadana ba ko kuma suna yin azumi adadin wanda muke yi a cikin wata Ramadana ba a'a ta iya yiwuwa suna da watan su na daban da suke yin azumi a cikin sa ba Ramadana ba kamar yadda zamu ga Yahudawa su a cikin watan almuharram suke yin azumin da iya yiwuwa adadin da suke yi bai kai na yawa ba ko kuma ya kara nami yawa inda kaga yahudawa azumin suna yi ne a cikin ranar a kadai shine azumin da ya zamanto wajibi a kansu abinda ayat take so ta nuna maka irin yanda Allah ya wajabta muku yin azumi to duk al'ummatan da suka wuce a baya kuma an wajabta musu ba kan ku farau ba daga nan sai Allah ta'ala ya ambaci wato dalilin da ya sa aka wajabta azumi ko abin da ake so mai azumi ya rabauta da shi a lokacin da yake azumi shine samun tsoron Allah Allah ta'ala ya ce la'allakum tattaqun ko zaman to cikin masu jin tsoron ubangiji ne girma ɗaukaka na ba mabana wata makaranta ce da take koyar da ɗan adam darasi na tsoron Allah take haɓaka imani a cikin zuciyar ɗan adam take sanya shi ya zamanto mai kiyaye dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka akwai hadisai da dama waɗanda suka yi magana a kan falalar wannan wata mai tarin albarka daga cikin irin hadisai ɗin akwai hadisin abu huraira wanda ya zo a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idan watan ramadana ya zo ubangiji ta'ala yakan buɗe dukkanin ƙofofin aljanna babu wata ƙofa guda ɗaya da Allah ta'ala yake bari a rufe kun san cewa aljanna tana da ƙofofi guda takwas waɗannan ƙofofi guda takwas na aljanna kafin su Allah yana buɗe su yana marabala ne da bayan su zo su shiga ciki babu wata kofa guda ɗaya da Allah yake rufewa a cikin wata Ramadan sannan yana rufe dukkanin kofofin wuta babu wata kofa guda ɗaya da za a bar ta a buɗe sannan ana kama mara dafi shayatin ana kama wato ainihin kan kangararrun shedanu a ɗaure su shi yasa za ka ga hatta kangararrun shedanu da suke cikin mutane a watan ramadana tasirin shedancinsu da sabansu da fasadinsu a ban ƙasa yana raguwa fiye da yadda suke yin sa a wani wata wanda yake ba ramadana ba sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace Allah ta'ala yana sa wani mala'ika yana kiran bayi yana cewa ya badil khairi asli ya kai wanda kake nufin alkhairi ya kai wanda kake so ka samu alkhairi ku santo ku santo ku santo ga watan da zaka yi aikin da zaka samu alkhairi yana cewa ya babu sharri aqsir ya kai wanda kake neman sharri ya kai wanda kake neman yada sharri ne santa yi nesa da mu ba a bugatar ka a cikin wannan wata sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama yace a cikin watan Ramadan Ubangiji mai girma ɗaukaka a kowane dare yana ‘yanta bayansa, Allah yana ‘yanta bayi a kowane dare, mutuƙar sun yi aikin da za a ‘yanta su, kullum Allah zai ‘yanta bawa daga wuta. yasa a wani hadisi aka ji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana amin, amin, amin. Aka ce me yasa kake cewa amin, amin kamar an addu'a kana amsawa, sai ce mala'ika Jibril ne ya zo ya same ni yake cewa yana addu'a Allah ta'ala ya ce addu'a cewa Allah kada ya ba da rahama ga mutumin da wata Ramadana ya zo bai yi aikin da za a ‘yanta shi a ciki ba. Mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce amin. Ya ce aka ce in ce amin ni kuma na ce amin. Saboda haka babbar hasara ce ga mumini, babbar hasara ce da mai imani wannan wata ya zo ya miƙe ƙafa ya yi shagali ya kiye aikin da ubangiji ta'ala zai dube shi ya kiye aikin da Allah ta'ala zai yanta shi to waɗannan ayyuka da ake so bawa ya aikata su a cikin wata Ramadan galibin su zaka ga ana yin su a cikin wasu lokuta ba Ramadan ba amma ana so dan adam ya nace cikin yin ayyukan a cikin wata Ramadan fiye da yanda yake yi a cikin wani ayyuka a cikin wasu watanni ko a cikin wasu lokuta ko a cikin wasu kwanaki ba kwanakin ramadana ba a aiki na farko da ake so musulmi ya yi a cikin wannan wata shine aiki na azumi dama Allah ta'ala ya sanya watan ya zamanto wata ne na azumi Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana hukunce-hukuncen wannan azumi din baya ga mun ja ayar da sai mana bayani akan cewa ubangiji mai girma ɗaukaka ya wajabta mana wannan azumi idan aka ce a sawm ko a siyam a cikin harshen larabci abin da yake daukan ma'ana shine kamewa saboda haka ana so mai azumi ya to yana kamewa yana kamewa ga barin sha'awa ta ciki yana kamewa daga barin sha'awa ta zuciya wannan shine cikakken azumi in aka ce sha'awa ta zuciya to ana son ɗan adam ya kame ga barin dukkanin wani abu da zai motsa masa sha'awa a matsayinsa na ɗan adam baligi ko tsakaninsa da iyalinsa ne ya kamata a mutum yana yin abin da zai motsa sha'awarsa tsakaninsa da matarsa ba ko kuma ita matarsa ringa yin abin da zai motsa sha'awarta tsakaninta da mijinta ba a ranakun azumin wata ramadan wannan zai kai matsayin da zai iya karya azumin su domin idan har suka motsa sha'awar mani ya fita daga cikin jikinsu suka biya ba kansu bukata to azumin su ya lalace ba su da azumin wannan ranar in har sun yi ganganci sun sadu da junansu a cikin yinin watan ramadana azumin su ya lalace kuma suna da kafara mughallaza wato suna da kafara wacce take mai tsanani a kansu domin sai sun yi azumi na kwana sittin a jere da juna ba tare da sun sha ba ko kuma su yanta baiwa wanda yanzu kuɗin yanta baiwa aƙalla ya kai kusan naira miliyan sittin da wani abu to kaga wannan kafara ce wacce take mughallaza ko kuma ya zamanto sun ciyar da miskinai guda sittin wannan shine kafara da take kansu sannan kuma ana so mai azumi ya kare gabarin sha'awar da take ta cikin wato ta cikin ciki ma'ana kada ya sha ruwa kada ya ci abinci kada ya sauna dukkanin wani abu da zai wuce daga bakinsa zuwa makogoransa ya gangara ya tafi cikin cikinsa waɗannan dukkanin su mubdulatu sauni wato suna karya azumin ɗan adam ana so wanda yake cikin kwanaki na azumi ya shagalta da ibada kada ya shigalta da wani abu na sharholiya waɗannan abubuwa na sharholiya suna yin tasiri wajen lalacewar azumin ɗan adam ko su nannaushe azumin na ɗan adam su hana lada ya gudana a cikin wannan azumi din ko su rage wa azumin ɗan adam ɗin inganci ko su rage wa azumin ɗan adam ɗin lada saboda haka ana buƙatar mai azumi ya kaucewa ɓata lokacinsa akan abubuwan da suke na shirme da wasanni irin yadda za ka ga yanzu zamani ya zo wasu suna ganin cewar sai sun yi wasu abubuwa na wasanni ko na shagala sannan za su rage wa kansu lokacin tsawon azumin wata ramadana ta yadda zai ka gama ce ta zauna a gaban tv ta yi awa uku ta yi awa hudu tana kallon daɗin kowa ko tana kallon kwana casa'in ba don komai ba kawai don ta rage wa kanta lokaci in ya so in ta ɗan yi wannan kallon zai ɗan shagaltar da ita gaba da yunwar da take ji sai a yi sauri a sha ruwa wasu kuma za ka ga sun ɗauki waya kawai ana ta shafi ana ta browsing ana shiga lungu da saƙo na intanet ba don komai ba don a rage wa kai lokaci suna ganin sai sun yi wannan sannan za su rage wa kansu lokaci na wato ainihin abin da zai je ya zo na azumin wata ramadana tsakaninsu akwai waɗanda fasadin su ma ya wuce haka wasu ƙwaya suke sha saboda haka da zarar an ce an yi sahur sai su samu ƙwaya babu maza babu mata cikin wannan fasadi sai su narka wa kansu ƙwaya su ta bacci tun daga lokacin sahur din nan ba za su farka ba sai lokacin sallar magariba ko sai lokacin sallar isha'i wai shi kenan babu ruwansu da azumi kenan babu ruwansu da wahalar azumi kada ka manta lokacin da suke wannan barcin a cikin maye suke Allah baya karbar ibadar wanda yake cikin maye kada ka manta su tashi sun yi sallar farilla balle ta nafila ba wanda kuma wannan yana tasiri wajen lalata azumin ɗan adam kada ka manta a lokacin da za su farka ɗin nan ba buƙatar su ibada ba buƙatar su kawai su ci abinci su ƙara komawa saboda ka sun mai da dararen su na Ramadan kamar darare waɗanda suke ba su da amfani sun mai da yinin su na ramadana kamar yinin nuka wanda yake ba shi da amfani har ila yau ana so mai azumi duk ibadar da zai yi ya sa manufa a cikin wannan ibada din manufa ta farko shine ya ji tsoron Allah a cikin wannan ibada din manufa ta biyu ya nemi ladan ubangiji mai girma ɗaukaka a cikin wannan ibada din duk ibadar da kika a cikin wata ramadana ki daga hannun ki roki Allah ki ce ya Allah ka bani ladan wannan ibada in azumi suka yi in azumi kika yi ki yi addu'a lokacin da zaki sha ruwa Allah ta'ala ya baki lada da haɓar sama in wa sallatul aru wa ashira, in sha Allah wato Allah ya tabbatar da ladanki da yardar Allah saboda haka ki ringa yin waɗannan addu'o'i shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisin da ya zo a cikin sahih Bukhari da Muslim yake cewa man sama ramadana imanan wa hisaba غفر له ma تقدم من ذنبه dukkanin wanda ya azumci wata ramadana yana mai imani da ubangiji mai girma daukaka yana mai neman lada wajen ubangiji mai girma daukaka za a gafarta masa abinda ya gabatar na zunubansa abu na biyu daga cikin ayyukan da ake so mai azumi yayi shine sallah ana buƙatar mai azumi ya nace wa sallah sallah ta farilla da kuma sallah ta nafil ana so dan adam ya ringa yin sallar farilla kan lokaci kada ki ringa wasa da sallah kan lokaci dan akwai wata tana nan ita ba ta tashi sallar asuba sai karfe bakwai na safe wata sai karfe 8 wata sai karfe 9 wata sai karfe musamman irin amaran da aka kawo su cikin watan da ya gabata watan Sha'ban saboda haka ita yanzu amarya ce har yanzu bata gama more gajiyar biki ba saboda haka sai ta kwanta ce ta baccinta ta tashi ta yi sahur maimakon ta jira lokacin sallar asbahi yayi sai asbahi anna ina sai ta kwanta ta yi tabbacin ta saboda haka ana buƙatar mai azumi ya kiyaye sallah akan lokacinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko kuma ubangiji mai girma ɗaukaka yana gaya mana cewa yin sallah akan lokacin ta wajibi ne wato inna salata kanat alal mu'minina kitaban ta. ku sani cewa Allah ta'ala ya wajabta sallah akan mu'minai ya sanya ta zamanto wajibi ne a yi ta kan lokacinsa haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aka tambaye shi ayyul a'mali afdal wani aiki ne yafi kowanne falala a wajen ubangiji mai girma daukaka Allah ta'ala manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa da cewa as-salatu ala waqtiha shine yin sallah akan lokacinta haka kuma ana so mai azumi ya kiyaye salloli na nafil a cikin watan azumi musamman rawatibul khalq wato salloli da ake yin su na nafilfili a bayan sallolin farilla guda biyar wato sallar azhar akwai nafilfilin da ake mata ayi nafila raka'a biyu kafin sallar azhar raka'a biyu bayan raka'a hudu bayan sallar azhar in kika hada kin samu raka'a shida kenan daga nan sai raka'a biyu kafin sallar la'asar in kika hada kin samu takwas kenan daga nan sai raka'a biyu bayan sallar magriba in kika hada kin samu goma kenan daga nan sai raka'a biyu bayan wato ainihin kafin sallar isha'i in kika hada kin samu raka'a goma sha biyu kenan waɗannan su ake kira da suna rawatibul khams wato fili da ake so dan adam yayi su a bayan kowace sallah guda biyar a lokacin kowace sallah guda biyar in ba ka yi to ki dage a cikin wata ramadana ki ringa yin waɗannan lafiyar haka kuma ana son mai ramadana ya zamanto yana yin sallar tarawihi ko sallar tahajjudi a cikin wata Ramadana. a wajen wata Ramadana ana so mutum ya ringa yi amma falalanta da darajarta da ladanta a cikin wata ramadana ya nuku fiye da yin ta a cikin wani wata wanda yake ba ramadana ba sannan inda hali a yi ta a cikin jam'i domin yin sallar nafila ta dare a cikin jam'i a watan Ramadana ya fi lada fiye da yin ta a cikin gida. A wajen watan Ramadana, wata wanda yake ba Ramadana ba, ka yi sallar nafila ta dare a cikin gidanka ya fi lada fiye da yin ta a cikin jam'i. Haka kuma ana buƙatar ɗan adam kiyaye sallar walaha wanda Abu Hurairah Allah ya ƙara masa yadda yake cewa masoyina Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi min wasiki da yawaita yin sallar walaha sallar walaha ana yin ta daga lokacin da rana ta fito har zuwa lokacin da rana za ta yi zawali har ila yau ana so dan adam ya ringa yin sallah ta neman gafara bayan sallar asubahi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya mana a cikin hadisi cewa idan mutum ya yi sallar asubahi aka gama sallar asubahi ya zauna a wurin da ya yi sallah ba abin da yake sai istighfari da zikiri da ambatan Allah har zuwa lokacin da rana ta kullo bai tashi daga wurin da yake ba ko bai yi magana da kowa ba kawai yana yana ambatan ubangiji ta'ala rana tana fitowa ya tashi na sila a biyu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce an gafarta masa a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce za a bashi kyautar aljanna duk waɗannan salloli idan ka haɗe su gaba ɗaya sukan janyo wa ɗan adam gafara a cikin wata ramadana shi sa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin bukhari da muslim man qama ramadana imanan wa hisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsaya wa Ramadana a nan wajen Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man qama ramadana malamai suka ce ai qiyamuhu bis salah duk wanda ya tsaya tsayin daka wajen yin sallah a cikin wata ramadana Ko gufira imanan wa yana mai yin imani da ubangiji ta'ala yana kuma mai neman ladan ubangiji mai girma ɗaukaka gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa irin abin da ya gabatar a cikin zunubansa abu na gaba sadaka ana buƙatar musulmi ya dage da yin sadaka a cikin wannan wata ne tarin albarka galibi idan muka ce a yi sadaka ko aka yi bayanin cewa a yi sadaka wani sai kaɗa kunnensa yana ganin wannan sadaka ɗin masu kuɗi kaɗai ta shafa sai su hajjoyin cikin ku ne kaɗai masu yin sadaka ita tana ganin me take da shi ai ita ma ba ta wuce a taimaka mata ba balle a sa ta yi sadaka saboda haka ita ma bai buƙatar sadaka ce bai buƙatar sadaka kuma yaya zai ya bayar wannan ko shakka babu nau'i ne na mutuwar zuciya duk wata ibada da Allah ta'ala ya wajabta wa ɗan adam a cikin addinin nan na musulunci babu bambanci tsakanin talaka da mai kuɗi har sai idan akwai dalilin da zai hana ɗan adam aikata wannan ibada saboda haka sadaka talaka yana yin ta mai kuɗi yana yin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace ittaqun nara walau bi shiqqi tamara ku ji tsoron wuta ko da ku ta hanyar bayar da sadakar tsarin dabino ne ka ɗauki dabino guda ɗaya ka fara shi gida biyu ka miƙa rabi a matsayin sadaka Allah ya ka nemi tsari da wuta ko da ta hanyar yin tawassuli da bayar da sadakar tsarin dabino ne yanzu a cikin mutane wane ne wanda zai ce ba zai iya yin sadakar dabino ba wane ne wanda zai ce ba zai iya ba da sadakar tsarin dabino ba babu talaka babu mai kuɗi kowa zai iya yin wannan kuma wannan sadaka ana bukata mata ku yawaita yin sadaka wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tara mata yana musu wa'azi daga cikin wa'azin da ya ringa musu ya ringa cewa da su ya ma'ashara nisa'i tasaddaqna tasaddaqna ya ku taron mata ku yawaita sadaka ku yawaita sadaka wa akthirna al-istighfar kuma ku yawaita istighfari Lalla ya ce fa inni ra'aytu kunna aktharu ahlun nar domin naga ku dinnan kun fi kowa yawa a wuta wazala ya ga mata sun fi yawa a wuta wata mata ta tashi ta ce ya rasulullah walima maza me yasa mata suka fi yawa a cikin wuta anadkurna billah za a zo zamanin da mata suna kafircewa ubangiji ta'ala ne wazala ya ce la na kunna tukaffirna al-ashira matsalar ku ba cewa Allah bane ba matsalar da za ta kai da yawa daga cikin mata wuta shine mazajen su. mazala sallallahu alaihi wa sallama yake mace ce miji zai zauna yana kula da ita shekara goma shekara goma nan ya ba ta ci ya ba ta sha ya ba ta sutura ya kiyaye mata mutuncinta ya samu mata muhallin zama ya biya mata kuɗin magani wata ma a biya mata kuɗin makaranta wata ma a taimaki ƴan uwanta wata duk abin alkhairi ana yi mata daidai gwargwado amma ranar da wata 'yar karamar matsala ta sarata tsakaninta da mijinta sai ka ji tana cewa ma ramin ka khairun qattu ni tun da nake ban taba ganin wani alkhairi a zamana da kai ba sai ka ga tana ta waɗannan surutai tana ne aka taɓa yi min zaman gidan nan ko zaman jaraba ni dama ai hakuri nake yi da wannan auren ba gwanda a sake ni ba to mata tana da wannan ɗabi'a wacce ɗabi'a ce wacce take ba ta da kyau tana kai mata izuwa ga wuta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata takunna la'na mata suna da yawan la'anta da yawan zagi mace ba ta rena abin zagi ko kawarta suka haɗu da ita da suka yi makarantar firamare ko suka yi makarantar sakandare ko suka yi diploma tare in ta daɗe ba ta ga kawar ba in an haɗu maimakon ai sallamar musulunci to da zagi za a bude sai ka ji ana shegiyar a shekira nan ta daɗe ban su ba to irin wannan ba daidai ba ne ba haka za ka ga wata ko ɗanka za ta yi wa magana ba magana da za ta yi masa sai da zagi tana ce masa ɗan banza ɗan iska kai wani irin banza ne ka ga koko ka ga kaza bi irin waɗannan abubuwan lafuzza ne da ba su da kyau suna kai mace zuwa ga wuta shi sa manzala sai ya gaya muku cewa wato babban abin da za ku yi tsira ya zame muku kafara ta waɗannan kalmomi da kuke faɗa da butulcewa mazajen ku da kuke yi shine ku yawaita sadaka kuma ku yawaita istighfari to ga wata ramadana ya zo wata ne na sadaka yawaita sadaka a cikin sa yawaita istighfari a cikin sa ƴan kurakuran da kika aikata a rayuwar ku sai shiga ubangiji mai girma ɗaukaka ya yace miki su ƴan surutan da kika yi wa mai gida kafin zuwan watan ramadana sai kiga Allah ya fanshe ki a cikin su ƴan surutan da kika yi wa ƴaƴanki da su dace ba sai kiga Allah ta'ala ya yace miki abu na gaba a cikin ayyuka da ake so dan adam ya aikata a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan wanda shine abu na hudu annafaqa ciyarwa ana buƙatar dan adam a cikin wannan wata mai albarka ya zamanto yana ciyarwa duk gwargwadon abin da Allah ta'ala ya hore miki ki zamanto kina ciyarwa ki ware wata wani kwano a cikin gidanki na mutum ɗaya ko na mutum biyu ko na mutum uku ko na adadin wasu mutane ki ba su abinci ko ki ba su kunu ko ki ba su kosai gwargwadon abin da ubangiji ta ala ya hore miki wannan ciyarwa din annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana a cikin hadisi cewa wato dukkanin wanda ya ciyar da mai azumi ban fassara sa'iman dukkanin wanda ya ciyar da mai azumi abinci to kana lahu mithlu ajru sa'im ya ce yana da kwatankwacin ladan wannan ne azumi din ghaira Allah yanqusa min ajri sa'in shay'a ba tare da an kaffaro wani abu a cikin ladan mai azumin an rage masa da wani abu ba saboda haka Allah zai baki irin ladan mai azumi kaga shi kenan wanda ya gane wannan ka'idar wani sai kaga yayi azumin watan Ramadana sau ɗari saboda kullum sai ya ci da mutum ɗari yana da ladan azumin waɗannan mutane ɗari wani zai azumi wata ramadana a duk shekara sau biyu saboda kullum zai yi azuminsa kuma zai ciyar da wani mutum guda kaga yana da ladan wannan mai azumi din wani zai azumi wata ramadana sau uku wani sau hudu wani sau biyar wani goma saboda yanda yake ciyar da masu azumi saboda haka ki yi kokari gwargwadon abin da Allah ya hore miki yan kuɗaɗen nan naki da kike koyewa na adashi ki gabtar wani abu ki ringa ciyan abinci kina bawa masu azumi waɗannan 'yan kuɗaɗen naki da kike ɓoyewa a ƙarƙashin gado da ƙarƙashin kulo ki fito da su ki siya abinci ki ringa ba wa mabukata musamman a irin wannan lokaci da mabukata ɗin suna da yawa marayu suna da yawa a cikin al'umma iyayen marayu da aka mutu aka bar su da 'ya'yaye ba su da wata madogara daga ku har 'ya'yayen nasu kullum ƙara yawa suke a cikin al'umma a taimaka musu a ciyar da su wannan zai sa Allah ta'ala ya ringa rubanya ladanki a cikin wannan wata mai albarka abu na biyar silatul rahim sadar da zumunci wannan yana daga cikin ayyuka na alkhairi da ake so dan adam ya ringa aikata su a cikin wannan wata mai tarin albarka saboda haka inda kika dade biki je kin yi zumunci ba a dangin iya ko na baba a kusa ko a nesa ki yi kokari ga azumi a baki ki je ki sadar da zumunci Allah ta'ala zai baki lada Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce dukkanin wanda ya niki gari ya je sadar da zumuncin wani dan uwansa ba dan wata manufa ta rayuwar duniya ba ya je sadar da zumunci ne dan Allah to ubangiji mai girma daukaka zai gafarta masa zulbansa zai yafe masa kurakuransa kuma zai bashi aljanna saboda haka ya zama to kina sadar da zumunci a cikin wannan wata mai albarka abu na shida daga cikin wato ainihin abubuwan da ake so dan adam ya ringa aikatawa a cikin wannan wata mai albarka shine aljihu kyauta ana so ya zama to kina ba da kyauta sadaka daban ciyarwa daban kuma bayar da kyauta daban sadaka za ki ba da ita ga mabukaci haka ciyarwa za ki ciyar da wanda yake yana jin yunwa ko wanda yake mai azumi amma kyauta ba dole su yi waɗannan ba kyauta za ki iya bawa mijinki kyauta za ki iya ba wa mahaifinki kyauta za ki iya ba mahaifiyarki kyauta za ki iya ba ƙannanki da yayyen kyauta za ki iya ba kishiyarki kyauta za ki iya ba malamin kyauta za ki iya kai kyauta makarantar ku duk irin waɗannan nau'ika na kyauta a irin wannan lokaci ana buƙatar musulmi ya ringa wato ainihin aikata su musamman waɗanda ake ganin cewar ba su da ikon yin kayan sallah a cikin marayu Kuna ka je ki samo wasu duka ko ki samo wasu wato ainihin atamfofi gwargwadon ikon ki ki bayar da kyauta a dangin ki ba za a rasa waɗanda suna cikin matsin da ko kayan sallah ana sa ran ba za su iya yi ba saboda ki nemo waɗannan ki ba su kyauta a ciki Allah ta'ala zai ba ki lada hadisin Abdullahi dan Abbas kamar yadda ya zo a cikin sahih Muslim yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ajwadun nas manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance ya fi kowane mutum duk mutanen da kika sani a duniya babu wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi kyauta azala mutum ne wanda yake kyauta sai ce idan kana so ka ga kyautar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to ka zo ka ga yanda yake kyauta a cikin azumi wata ramadan yake yanda ka san sakarkiyar iska haka manzala yake ba da kyauta a cikin wata ramadan mana ko da yaushe annabi cikin miƙa wa mutane kyauta yake cikin taimakon su yake cikin ba su kyauta yake babu rana babu dare babu safiya babu yammaci ko da yaushe annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin ba da kyauta yake irin yadda iska take kadawa ba ta kakkautawa haka manzo Allah yake bayar da kyauta saboda haka ya zaman to kina kyauta a cikin wannan wata mai albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kyauta a cikin sa abu na bakwai shine qira'atul qur'an karatun alqur'ani wata ramadana wata ne na alqur'ani ubangiji ta'ala ya bayyana mana hakan a ayat da ke cikin suratul baqara yace shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan watan ramadana shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa hudan lin-nas shine wata wanda yake shirya ga mutane wa bayyinatin min al-huda a cikin sa ake bayanin shirya wal furqan sannan kuma littafin alkur'ani littafi ne wanda yake rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya wannan aya ubangiji ta'ala ya bayyana mana cewa a watan ramadana nan Allah ya saukar da alkur'ani kuma a cikin watan ramadana din a wani dare da ake kira da suna lailatul mubaraka kuma yadda Allah ta'ala yake cewa inna anzalnahu fi lailatul mubaraka hakika mun saukar da alkur'ani a cikin wani dare wanda yake mai albarka shine daren da ake kira da suna daren kudura wato lailatul qadr kamar yadda Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr katantuwar wata ramadana wata ne na alqur'ani wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama baya sakaci da karatun alqur'ani a cikin watan ramadana kamar da hadisi ya zo a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance duk sanda ramadana ya zo mala'ika jibril yakan baro sama ya zo su zauna kullum su bitar karatun alqur'ani tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk shekara sai sun yi sauka guda daya a shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallama zai bar duniya ramadanan ƙarshe mala'ika jibril da ya zo sai da suka yi bitar alqur'ani a wannan ramadana din suka yi sauka biyu saboda haka ana so ya to kina da wani tsari na karatun alqur'ani a cikin watan ramadan ko dai ki ringa karanta izbi bibi kullum wannan zai baki damar cikin kwana talatin ki al alqur'ani cikin kwana talatin ɗin watan ramadan ki al alqur'ani ko ki ringa karanta izifi hurhudu kullum wannan zai baki damar ki sauka biyu a cikin watan Ramadan ko ki karanta izifi shida shida kullum wannan zai baki damar ki sauka uku a cikin watan Ramadan in za ki iya duk bayan kwana uku ki ringa saukar alqur'ani wato kullum ki ringa karanta izifi ashirin wannan zai baki damar ki sauka guda goma sha biyar a cikin watan Ramadan wannan zai baki damar ki sauka mai adadi da yawa kusan guda goma a cikin watan ramadan saboda haka ana so ɗan adam ya rinka karanta alqur'ani a cikin watan ramadan sabani yanda zaka ga wasu gaba ɗaya ba su damu da karatun alqur'ani ba in dai kaga sun ji alqur'ani to mp3 ɗinka ta kunna a waya take sauraron su dai wannan shi ma yana da alkhairi sauraron karatun alqur'ani yana da alkhairi amma ki karanta din ya fi lada dan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya karanta harafi ɗaya a cikin alqur'ani Allah zai bashi lada goma yayi bayani dalla dalla yace la aqulu li alif lam mim harfun ba ina nufin alif lam mim harafi ne guda ɗaya ba lakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf sai dai alifun harafi ne guda ɗaya lamun harafi ne mai zaman kansa mimun harafi ne shi ma mai wakiltar kansa in kika faɗi alif lam mim da niyyar karatun alqur'ani kadai kina da lada talatin in kika karanta suratul fatiha kina da lada wajen dubu bakwai da ɗari shida da wani abu saboda kin ga ashe alqur'ani littafi ne wanda yake mai albarka littafi ne wanda karanta shi akwai lada mai yawa a cikin sa shi yasa zamu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da tabi'ai sun kasance idan wata ramadana ya zo to suna ba wa alqur'ani muhimmanci mai tarin gaske sayyidina Usman dan Affan Allah ya kara masa yadda ya kasance duk sanda aka ce watan Ramadana ya zo ya kullun sai yayi saukar alqur'ani kullun ta Allah sai ya sauke alqur'ani saboda cikin kenan yana sauka 30 a cikin watan Ramadana da ibn Abi da al-Salusi ya kasance idan aka ce watan Ramadana ya zo kullun sai ya karanta izji 20 na alqur'ani saboda haka duk bayan kwana uku sai ya sauka alkur'ani in ga cikin wata ramadana yana da sauka guda goma kenan ko da yaushe yana yin sauka ta karatun alkur'ani saboda haka kada ki yadda wannan wata ya zo ya tafi ba tare da kin tsara wa kanki wani time table na karatun alkur'ani ba ki ware ko dai da safe ko da hantsi ko da rana ko da yammaci ko da daddare ko cikin dare ki tashi ki dinga karanta ayoyin alqur'ani wata ramadana watan alqur'ani abu na tara daga cikin abubuwan da ake so bawa ya ringa aikata su ya dinga yawan aikata su a cikin wannan wata mai albarka shine yawan kame baki ana buƙatar bawa ya zamanto ya kame bakinsa asalin kalmar as sawm ko asiyam a cikin harshen larabci abin da take daukar ma'ana shine at-tamassuku alil kalam mutum ya rufe bakinsa kan ma yayi magana shi yasa aka kira suna aka kira kurma wanda baya magana da suna al-afammu a cikin harshen larabci saboda baya magana saboda haka ana so dan adam ya zamanto a lokacin da yake azumin masa ramadana kada ya zamanto mai yawan magana kada ka zamanto mai yawan hira kada ki zamanto mai yawan hira dan wannan hira za ta janyo miki gulma za ta janyo miki giba za ta janyo miki ki ringa cin naman wani za a yi munafincin wata da ke ba yadda zaki ki hana kanki wannan amma idan kika takaice harshen ki ga barin yawan magana kika zamanto shirin ki ya fi yawa wannan zai taimaka miki wajen tsira a cikin wata a cikin azumin wata ba amma duk matar da ta zamanto ko duk mutumin da ya zamanto ya bar bakinsa a buɗe kawai abin da ya ga dama yake fara shi masa ramadana to ana jiya masa tsoron zai lalata azuminsa gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace dukkanin wanda bai bar giba da annabi annabimanci da da ƙarya ba a shi wata ramadan to Allah baya buƙatar azuminsa laysa lillahi hajatan fi man fi an yada'a ta'amuhu wa sharabu fazala yace Allah baya buƙatar azumin baya buƙatar buƙatar daina cin abincin da kai baya buƙatar daina shan abin sha da kai a cikin wata ramadan saboda haka irin gulman maki da irin tsegun gumi da ake yi tsakankanin mata dole a kawo ƙarshen sa a cikin wata ramadana in ana so Allah ya karɓi wannan azumi din in wata kawai ki ta bugo miki waya ko kuma ta miki chatin a WhatsApp ko a Facebook tana miki chatin cewa kin ji abin da ya faru da wanshi kawai ki mata Allah ya sauke ki rufe account dan in ba haka ba sai ta jaji yanzu ku fara gibar ta kuma ubangiji ta'ala ya ki karbar azumi saboda haka ana buƙatar mai azumi ya kiyaye bakinsa haka kuma ana buƙatar mai azumi ya kiyaye bakinsa ga barin zage-zage ko zantuttuka na alfasha ko zantuttuka na batsa a lokacin azumin wata ramadan ko da ku tsakanin mata da miji ne in har kuna da azumi a bakinku to bai kamata ku ringa yin wasu kalmomi waɗanda suke fasinal kalmomi ba ne waɗanda za su iya tayar muku da sha'awa ko suke nuna cewa akwai sha'awa a cikin wato ainihin waɗannan maganganu ɗin duk wata magana ta arrafa wato duk wata magana ta ilata ko duk wata magana ta farfasa ya kamata mutum ya kame bakinsa ga barinta abu na goma shine kafaratu zikir ana so da azumin azumi ramadana Ramadan yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kina zaune ki yawaita istighfari ki yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ki yawaita tasbihi fadin subhanallah ki yawaita tahmidi fadin alhamdulillah ki yawaita takbiri fadin wato ainihin Allahu akbar ki yawaita hailala fadin la ilaha illallah ke kadai a jiki kina yawan wannan ambatan ubangiji ke girma daukaka Allah ta'ala ya faɗa kan ayoyin da ke cikin suratul baqara yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم Allah yana so ku yawaita ambatansa alama hadakum saboda shiryar wanda ya muku na wannan wata mai albarka watan azumin wata ramadana saboda haka kaga idan mutum ya koya wa harshensa yawan ambatan Allah wannan bai taimaka masa wajen kaucewa abin da muka faɗa a sama na yin giba da surutai waɗanda suka ba su da amfani saboda haka in kina zaune ki kaɗai ki sai ambatan Allah in girki kike ki ta ambatan Allah in a wato ainihin kwanciya kika yi bacci kafin bacci ya ɗauke ki ki ta ambatan Allah ko me kike ya zamanto harshen ki ya narke cikin ambatan ubangiji mai girma ɗaukaka abu na gaba shine wato ainihin iltimas lailatul qadr ana so mumini a wannan wata ya dage zamtsi wajen neman daren lailatul qadr wannan dare dare ne wanda yake mai albarka nan da muka karanta ayoyin da ke cikin suratul suratul qadr a dazu Allah ta'ala ya ce lailatul qadr khairun min alf shahr daren lailatul qadr ya fi dare dubu da babu lailatul qadr a cikin albarka ibadar da zaka yi a cikin daren lailatul qadr guda daya Allah zai baka ibadar ladan ibadar wanda ya dare dubu yana wannan ibada a cikin wani dare wanda yake ba lailatul qadr ba sannan dare ne da Allah yake sauko da mala'iku daga sama zuwa ƙasa tanazzalul mala'ikatu wa ruhu fiha mala'iku har da mala'ika jibril suna saukowa a cikin wannan dare din min kulli amrin da dukkanin umarnin ubangiji mai girma ɗaukaka ma'ana duk wanda ya tsaya wa dare din Allah ya ba su umarni duk abin da ka roƙa su amsa maka salamun hiya Allah yake wannan dare dare ne na aminci hatta matsala al-fajr har zuwa lokacin da alfijir zai ce saboda haka ana so mumini ya dage wajen neman wannan dare na lailatul qadr wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake iltamisuha fi ashr al wato ko fi ashr al ku nemi daren lailatul qadri a goban karshen watan ramadana kuma ana neman sa ne a cikin mara ko dai daren 21 ga watan ramadan ko daren 23 ga watan ramadan ko daren 25 ga watan ramadan ko daren 27 ga watan ramadan ko daren 29 ga watan ramadan a nan ake dacewa da lailatul qadr akwai alamomi da ake iya gane daren lailatul qadr da shi malamai suka ce idan aka ce yau daren lailatul qadar ya tsaya to washe garin ranar zaka ga gari yayi sanyi rana ba za ta yi zafi ba wani sa'in ma za ka ga ranar ta yi lumshi haskenta ba zai fito ba wannan yana daga cikin alamomi da ake iya gane daren lailatul qadar a cikinsa ana so mutum a waɗannan kwanaki guda goma na ƙarshen watan ramadan ya dage zan tsufa wajen jaddada ibada don dan kwana ga wannan wata din dan Aisha radiyallahu anha wa ardaha tana ba mu labari cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama in aka ce goma wata Ramadana ta shiga gaba ɗaya shimfiɗar kwanciyarsa sai ya lallaɗe ta ya ɗaure ya bige ba maganar bacci magana ce ta dagewa da ibada in aka ce Ramadana ta shiga yana wato ainihin ɗaure gwadansa saboda ya nisanci iyalinsa ba don komai ba don ya dage da ibada a cikin wannan wata a daidai wannan gaba mata sukan yi tambaya ce to lawo saboda ganin daren lailatul qadri ya kamata mace ta sha magani da zai hana ta zuwan jinin al'ada dan ta dace da wannan dare mai albarka malamai sun yi maganganu guda biyu a ƙarƙashin wannan asalin mace ta sha magani don ƙin zuwan jinin al'ada asali ya halatta a cikin addinin musulunci asali wannan ba haramun bane ba mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin garin Madina akwai wata itaciya da suke kama ganyenta su tauna su cinye su haɗe kuma tana hana su zuwan jinin al'ada kuma wannan annabi ya sani bai taɓa hana su ba wala bai taɓa hana su wannan ba abinda malamai suke cewa sai dai idan har maganin da za ka sha zai iya cutar da ita to a nan lokacin da ya halatta ta sha abin da zai cutar da ita ba ko kuma in za ta sha maganin in tana da aure da izinin mijinta musamman idan ta sha maganin zai iya cutar da ita ko zai iya cutar da mijinta ko kuma zai iya hana ta ɗaukan ciki mijinta yana da haƙƙi a kanta na da ya samar masa da ciki to sai ta je ta sha maganin da zai hana ta ɗaukan ciki ba tare da sanin mijinta ba to wannan ko shakka babu ta shiga haƙƙinsa ta tauye masa haƙƙinsa dole ne ta nemi afuwarsa ko kuma ta nemi yardarsa a kai wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a me sai ta sha magani dan dagatar da jinin al'ada saboda lailatul qadr ai daren lailatul qadr ba kadai an ce dole sai ta tashi ta yi sallah ba sallah ita ce mafi a ciki amma akwai ayyuka na ibada da za ta tashi ta yi su wanda kuma hatta mace mai jinin al'ada an halatta mata waɗannan ayyukan na ibada za ta iya za ta iya tashi in ta haddace alqur'ani sai ta karatun alqur'anin ta shi ma qiyamul layl ne za ta iya tashi sai ta istighfari shi ma qiyamul layl ne za ta iya tashi sai ta tasbihi tana ta tahmidi tana ta zikiri har alfijir ya ce to shi ma qiyamul layl ne za ta iya tashi sai ta addu'a da yaren da ta iya larabci ko hausa ko yarbanci ko in inyamuranci ma in ta iya za ta ce ta shi ce addu'a shi ma kiyamun laili ne ita ta da duk waɗannan abubuwan za su ce mata kabari na wato ta roƙi Allah a wannan dare ta dace babu buƙatar sai ta sha maganin da wala Allah zai iya zane mata side effect zai iya haifar mata da wani aiki na daban a jikinta ko ya janyo mata wata matsala a jikinta. kuma ubangiji ne girma ɗaukaka da ya halicce ta shi ya ƙaddara mata wannan jini din Allah ya gani yadda duk abin da ta na aikin alkhairi Allah zai cika mata ladan niyyarta ba zai taɓa tozarta mata ba inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya tozarta ladan wanda ya kyautata aiki saboda haka suka ce ba dole bane sai ta kallafa wa kanta yin wannan abu na ƙarshe shine zakatul fitr a cikin watan Ramadan ana fitar da zakatul fitr ita ce zakka da ake kira da suna a Hausa zakkar da kai ko zakkar bone wannan zakka ana fitar da ita ne da abinci kuma ana fitar da ita ne kafin sallah ko dai da kwana biyu ko da kwana uku ko da kwana ɗaya kin ga ana fitar da ita ne a cikin ne a cikin wata Ramadana haƙƙi ne akan dukkanin wanda yake da ɗawainiyar iyali akan sai fitar da wannan zakka ma'ana idan uba ne a cikin gida zai fitarwa da kansa zai fitarwa da matarsa zai fitarwa da ƴaƴansa zai fitarwa da hatta ƴan aikin da suke rayuwa a cikin gidansa suna cin abinci mai gadin gidansa zai fitar masa direban gidansa zai fitar masa zakka ce da ubangiji mai girma ɗaukaka ya sanya ta dole akan kowane musulmi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wanda bai fitar da zakka ta zakatul fitr ba to kan ba ya zo masallacin idin ya ma yi zaman sa a gida in zo sallar idin ma ko ladan ta baya da shi saboda ka yi zaman sa a gida kan ba ya zo masallacin idin ana fitar da wannan zakka kamar yadda na faɗa kwana uku ko biyu ko ɗaya kafin ganin jaririn watan ƙaramar sallah kuma yadda ake fitar da ita shine kowane mutum ɗaya za a fitar masa da wannan ma'auni na mudun biyu guda hudu sa'i guda ɗaya kenan saura ka kowane mutum ɗaya za a auna masa mudun biyu guda hudu kuma ana fitar da ita ne da kayan abincin da ake nomawa saboda haka ko dai a auna shinkafa ko a auna masara ko a auna gero ko a auna alkama da su ake fitar da zakatun fitri ko dawa ko acca ko wani abu makamancin haka amma ba a yin zakatun fitr da wani abu ba shi ba dan kake ga makaroni ma za a iya auna ta idan ki fasa ledojin sufageti din ki makaroni ki zo ki ta auna kina bayarwa ba a fitarwa da makaroni haka ba a fitarwa da taliya murjin hausa ko kuma murjin bature ko murjin dangwace duk waɗannan ba a fitar da wato ainihin zakatun fitin da su ana fitarwa ne daga abincin da ake nomawa kamar wato ainihin abincin cikan da muka faɗa fatan mu Allah ta'ala ya hore mana yin aiki da waɗannan abubuwa da muka ambata Allah ta'ala ya karɓi ibadar mu ubangiji ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa da zai wa rahma a wannan wata mai tarin albarka Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah okay wa alaikum assalam wa rahmatullahi ban ah, kano Allah ta karace ah, muna da ƴan tambayoyi da masu sauraron wannan karatu suka rubutu kamar guda hudu ne yanzu suka rage mana wannan ta ce assalamu alaikum malam ya yi hukunci malamar da take yawan zage-zage ne tana zage ɗalibanta alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bai dace ba kuma baya daga cikin ladabi na koyarwa ga malami ya zamanto yana zagin ɗalibansa shi malami udwa ne idan aka ce udwa ana nufin wanda ake kwaikwayonsa a cikin dukkanin ayyuka saboda haka ce ya zamanto haƙƙi ne akan malami dukkanin wani abu wanda yake akwai ƙasƙanci a cikinsa bai kamata malami ya ringa aikatawa ba da lokacin da ka ga malami ya aikata wani abu na ƙasƙanci to za ka ga mutane sun fi kyamatar abin fiye da ake wanda ba malami ba ya aikata da amana ta annabta da suke kansa saboda haka wannan baya daga cikin ladabi na koyarwa hatta makarantu na zamani makarantu irin na boko idan ka duba cikin sharuɗansu yana daga cikin sharaɗin da za a ɗauki kowane malami koyarwa sai ya zama yana da good conduct sai ya zama yana da kyakkyawar ɗabi'a ya zama sai yana da kyakkyawar mu'amala saboda shi ne koyar da tarbiyya ne duk makarantar da ta san akwai wani malami da yake zagin ɗalibai ko yake cin mutuncin ɗalibai ko yake koya musu wasu lafuzza wanda yake ba daidai ba ko yake yin wasu lafuzza waɗanda yake ba daidai ba a dokar harkar koyarwa ta zamani ma rasa ake to ina kuma ga wanda yake koyar da ake wannan ba daidai ba ne sannan kuma yakan janyo su kansu ɗaliban su ringa rena malamin dan duk wanda ka zage shi yau ya tunkai da kai gobe in ka zage shi zai yi kwafa ne jibin ka zage shi zai harare ka gata in ka zage shi zai maka tsaki in ba kai wasa ba taran ka zage shi sai ya Ba to kaga an gudu ba tsira ba kenan muna makarantar islamiyya muna yara akwai wani malamin mu da shi duk sanda ya tashi ko kai laifi ko wani abu kawai da ya tashi sai ya zage ka sai ce uwaka ko ya ce ubanka in yana yi sai mai ringa jin babu daɗi a ranmu da ya zagi mutum sai ringa haba ya sai biya za ka ringa zagi na sai ce a kai a larabci ba zagi ba ne ba a larabci in aka ce ummuka ka kenan in ka ce abuka ka kenan saboda haka ni ban zage ku ba haka yake faɗa wata rana wata abokiyar karatun mu ta zo a makare sai ya zage ta sai ta ɓata rai ta ce haba ya sai biya za ka zage ni sai ce ke dala ba zagi ba ne ba kamar a larabci ne a ce abuka sai ta ce ubanka sai ce to daga yau ya zama zagi haka ce ke wannan ta ce ana zaɓa ta malama wai ta kasance tana da ciki wata tara amma malam ba ta iya yin azumi kuma ga ƙwarsa na damu inda da farkon hannu zuwa yau malam za ta iya ciyarwa sakamakon rashin yin azumi da ba ta yi ba kuwa to akwai wata tambaya ne kama da haka ita ma sai a haɗa guda biyu ita ma ta ce ciwon ciki da yake damun ta ba ta kai azumi sannan kuma sai ta fara ciyarwa sai zo daga ƙarshe abincin ma da za ta ciyar kuma ba ta sai baya da shi ta tsayar da wannan ciyarwa sai daga baya Allah ya kawo mata abin ciyarwa to mallam ya za ta yi da to Allah sa dai ba irin ulsan nan bace ta yan zamani yanzu ka san yan birni suna nan maza da mata kawai sai kaga gaye ya zauna ya ta cin abinci wai shi ulsa tana damu shekara guda bai yi ulsa ba sai da Ramadana ta zo sannan yake ulsa shekara guda ulsa ulsa ta ba ta kai ba sai da Ramadana ya zo sannan yake walsa wala yanzu ana nan ana wannan cikin al'umma Allah Ta ta kare mu dangane da matar da take da ciki shari'a ta ba wa mata guda biyu dama ta kuma sassauta musu hukuncin yin azumi mace ta farko ita ce matar da take da juna biyu mutuƙar mace tana da juna biyu kuma ta san in ta yi azumi za ta sha wahala jaririn da ke cikin cikinta zai sha wahala to shari'a ta ɗauke mata wannan azumi ɗin za ta ciyar ba sai ta rama ba tana cikin faɗin waɗanda Allah ta'ala ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin wato waɗanda suke yin azumi su sha wahala waɗannan hukuncin su ne su ciyar da ne haka matar da take shayarwa mutuƙar idan ta ɗauki azumi za ta rasa ruwan nonon da za ta shayar da jaririnta jaririn zai galabaita kuma ita ma za ta iya galabaita ta hanyar tsotsan da jaririn yake mata kuma babu gamsashen ruwan nonon da za ta shayar da shi to ita ma wannan za ta ajiye azumi ta ciyar ba sai ta rama ba annabi sallallahu alaihi wa alihi Sallama ya bayyana hakan karara a cikin hadisin da Imam musa'i Allah ya da rahma ya fitar da shi a cikin lissafin sarakuna dangane da matar da ita kuma take olsa ko take ciwon ciki olsa ko ciwon ciki ko rashin lafiya sun kaskashi biyu akwai rashin lafiyar da ana sa wa ɗan adam ran zai warke idan ya sha magani ko aka ɗora shi akan wani magani na wani lokaci wasu kwanaki ko wasu watanni ana sa ran cewar zai warke daga wannan rashin lafiya to irin wannan rashin lafiya in mutum ya sha magani to zai rama in mutum ya sha azumi zai rama azumin ne ba ciyarwa zai ba dan yana kan maganin da akwai ranar da zai warke to duk ranar da ya wanke sai ya rama azumin akwai rashin lafiyar da kuma an tabbatar da cewa babu waraka a cikin ta kamar irin chronic ulcer din nan likitoci sun gama binciken su sun tabbatar da cewa kawai ta haƙura. ko ya haƙura kawai cin abinci shine mafitarsa to irin wannan idan mutum ya sha azumi sai ya ciyar ba sai ya rama ba haka mutumin da ya tsufa jikinsa ya rauni kaga baka da ranar da zaka ce zai samu ƙarfi shi ma wannan yana daga cikin allazina yuqiquna hu fi da'amin miskin wato wa allazina yuqiquna hu fi da'amin miskin waɗanda za su yi azumi su sha wahala sai su ciyar da miskini idan ya zamanto mutum yana ciyar da miskini sai abin ciyarwar ya kare menene hukuncinsa har gobe wannan haƙƙin yana kansa bashi yana kansa saboda haka ko dai ya nemo abin da zai ciyar ko ya sa wani nasa ya ciyar masa ko mutuwa yayi ya kamata kafin ya mace ya wasu ce ce ana bi na ciyarwar azumi kaza ku taimaka ku biya min bashin ubangiji mai girma ɗaukaka saboda haka duk ranar da ya samu ikon biya sai ya biya yanzu da kika samu iko daga baya sai ki kirga adadin ciyarwar da take kanki sai ki ciyar shi kenan kin barranta wallahi ta'ala ala to malam ya amsa tambaya da cikin tambayoyin da zamu yi na magana ciyarwa da rama ali ko ta ko ne sai ga wata tambaya ce assalamu alaikum malam wai mutum ne wata na ji sallah a masallaci ana yin sallah kuma tana gida tana jin komai za ta iya jin sallah daga gidanka ba za ta bi sallah a gidanta ba a gidanta ba sahu ba ne ba saboda haka baya halatta mutum ya bi sallah daga gidansa in sallar ki zaki a gida ki sallar ki ke ke kadai in jam'i kike so ki bi ki taho masallaci la tamna'u am an ama Allah masajid Allah haka manzo Allah ya ga sabai kada ku hana mata bayin Allah zuwa masallaci saboda haka dan kina jin komai a lasika wannan ba shi ke nuna ya halatta ki bi sallah daga ɗakin su ba saboda lasifika ba ta da garanti lasifika ba tsawo ba ce ba ta iya yiwa ana cikin sallar wuta ta ɗauke ina za ki san ina aka tsaya ruku'u aka yi ko sujjada ya za ki gane wannan ta iya yiwa ana cikin yi a ɗauke wuta ko janareton masallacin ya lalace ina za ki san wannan ta iya yiwa ana cikin yi liman ya ce Allahu akbar ya gama karatu a tsammanin ke zai tafi ruku'i shi kuma sai makuwa ya tafi sujjada ya za ki gane yayi wannan makuwa din eh an ba ki da yadda za ki gane yayi wannan makuwa din saboda haka duk wanda yake so ya bi sallar jami'i a masallaci to ya zo ya kafa sahu a masallaci wanda kuma ba zai iya zuwa masallaci da ya sallata shi shi kadai a cikin gida wannan shine ka'ida amma ba abin sallah a lasifika. to za mu kaɗai dole tambayar daga wannan wannan ta ce malam assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allah mai da malam da lafiya malam dan Allah ka yi min bayani wannan ayar ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يكتمون وما يعلنون ما يعلنون ما يعلن Ma يسرون وما ma نعم. يقولون ما يقولون نعم. يقولون ما يقولون malam idan. na karanta wannan ayar sai na Allah bukata to malam sai a jikina in da ji na ɗan gaji ji ko na ba alkhairi ba ne ko ta ji ba alkhairi ba ne har ta kai ta yi istihara amma wannan istiharar da ta yi sai Allah ya nuna mata cewa wani abu sai Allah ya nuna mata wani abu daban to malam zan ci gaba ne ko kuma da daina yin wannan ayar to waye ga miki dama ayar addu'a yake da ita a ina kika samu shine abin tambayar a ina kika samu wani hadisi ne ce wannan ayar ana karanta ta yi addu'a ko ita kanta ayar idan da kin karanta ta kin san saƙon da take fara shi za ki san cewa ba ayar addu'a ba ce ba ayar ubangiji ta'ala yana lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne lokacin da quraishawa suke zage sa suke cin mutuncin sa suke masa dukkanin sharrin da suka ga dama ne Allah ta'ala yake wala yahzunka qawluhum irin waɗannan maganganu da suke ga maka suna zagin ka suna ga maka da makan magana kada su ringa damun ka inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun tabbas mun san abin da suke asirtawa mun kuma san abin da suke bayyanawa mun san shirin su na bayyane mun san shirin su na tsare na koyi dan Allah iya wannan fasarar kadai ta ina kika ga ma'anar addu'a shi? ta iya ma'anar fasarar kadai in kika karanta kika yi addu'a to ne kike roƙa shi ayoyin alqur'ani a jumlace ba ne idan dan adam ya karanta su bayan ya gama karatunsu a matsayin kira'ar alkur'ani karshe ya roƙi Allah wata buƙatarsa wannan babu laifi a shi amma ka ware wata aya ka ce ita zan karanta a matsayin biyan buƙatata wannan sai idan kana da nassi akan wannan ayar misali mutum ne ya karanta qul huwallahu yana neman tsarin Allah ko ya karanta falaki ko ya karanta nasi yana neman tsarin Allah kaga wannan sai sai yana da nasi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ya karanta ayatul kursi yana neman tsarin Allah wannan yana da nasi daga wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam amma duk wasu ayoyin da babu nasin da yake in an karanta su suna yin kaza ko ana samun kaza to ba a karanta su a ce wai an yi domin addu'a irin wannan saboda haka ke dan yanzu ya fara sa miki talbisi akan alqur'ani kin karanta aya ce roki Allah ya ce kina jin gajiya ko kina jin damuwa a tare da ki kin ga miki dan ya fara hada ki da alqur'ani kenan sakamakon kirkirar bid'a ki sai da kika kirkiro wannan bid'a ma anzalallahu biha min sultan kuma kin yi istihara an nuna miki alkhairi ko rashin alkhairi to wannan talbis ne na iblis talbis iblis ne ya kamata mata a samu lokacin da za a karantar da su hanyoyin da iblis yake shiga cikin tunanin ɗan hatta hanyoyi na karatun alƙur'ani hatta hanyoyi na addu'o'i akwai inda iblis yake rakubawa ya sa muku shaka a ciki ya kamata a karantar da ku wannan saboda haka in addu'a zaki ki roƙi ubangiji mai girma ɗaukaka khawfan wa tama'an kina mai jin tsoron Allah kuma kina ne sa rai da cewar ubangiji ta ala zai amsa addu'a ki wannan ita ce ka'ida amma ba za ki ware wata aya ki ce kin mai da ita ta addu'a ba mutukar Allah bai shi addu'a shi ta wannan gangantaka ce tabi'a ce ta garada waɗanda ba san alqur'ani ba duk ayar da suka dauka su fita musu dadi sai su mata hukunci in mutum yana ciwon ido sai a ce shafna an anka jiba aka fa ba al-yawma hadid ayar tana magana akan azabar wuta shi kuma yake maganin ciwon ido shi in mutum yana soyayya ko ya samu budurwa sai a ce masa ya karanta wa alƙaika alaika ya ne kawai dan ya ji kalmar mahabba a ciki shi shikenan ya samu lakanin soyayya ko mutum ya mace tana so ta mallaki mijinta sai a ce masa ga sirrin maliki yau mai kawai ta ji an ce maliki mallaka kenan nan ta mallaki mijinta kaga wannan tala'ub ne fi ayatillah wasa kenan da ayoyin ubangiji ne girma ɗaukaka wanda ba haka Allah ya saukar da ayoyin domin a irin wannan wasannin da su ba domin a irin wannan yaccen kan da su ba a alqur'ani ya sauka ne ko dai yana baka labari ka dauki izina a ciki ko yana gaya maka hukunci ka aikata ka tsira wannan shine sabon alqur'ani wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam la mubaddila li kalimati Allah yake kada ku ringa canja mun kada ku ringa canja min ma'anonin alqur'ani na wannan shine kaida din Allah ta'ala ka ganin da mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa la nusaka da alkhair a ah, kamar yadda aka yi jawabi ko sanarwa ranar sha uku ga watan ramadan ranar asabar mai zuwa kwai ah, masu kariya a al-muslim zai ba ku ne ya karanta da ku wasu abubuwa da Allah ya goyi masa sai ranar sha hudu ga wata ranar ranar ranar lahadi shi ne Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe insha Allah shi ne zai da sauran masallaci ma da su.